Então, شيعته فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاه وترحم عليهما فرفضه قوم فقال رفضتموني رفضتموني فصموا الرافضة فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي والزيدية يتولونه يتولون زيدا يتولون زيدا والزيدية يتولون زيدا وينسبون إليه ومن حينئذ الشيعة انقسمت الشيعة نعم ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي الإمام البخاري دكي نليجي الزاكي a wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna sha ɗaya ga watan rabi'u thani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurqan bain alhaq wal butlan wallafar shaikhul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdus salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala amin wannan shine darasi na 60 ko wannan shine darasin mu na 60 daidai <clears throat> ah, malam yana magana akan adariya wanda zai zo ya faɗaɗa zance akan ta wanda mun yi magana a wancan a wancan makon da ya gabata da abin da ya shafi ah, imani da kaddara مالك شا وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة الرويت حديثي وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم جمد سوكا قدرية ودكو مرجئة روى بعضها أهل السنن كأبي داود وابن ماجه وسلق تشكي ما أبو تالب تفن سنن سكر ويتوسو كمر أبو داود cikin littafinsa as-sunan da ibnu maja shi ma a cikin littafinsa as-sunan wa ba'dun nasi wasu daga cikin malamai yuthbituha wa yuqawwiha suna tabbatar da waɗannan hadisan suna ƙarfafa su wa min al-ulama man ta'ana fiha wa da'afaha daga cikin malamai kuma akwai waɗanda suka soki ingancin waɗannan hadisan suka kuma raunana su walakin alladhi thabata fi dhamm alqadariyyati wa nahwihim sai dai abin da ya tabbata wanda babu kokwanto game da shi dangane da su kan qadariyya da ire-iren su huwa anis sahabati shine abin da yazo daga sahabbai kabni wa ibn abbas kamar abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas malam ina mana magana akan hadisan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu kuma aka ambaci sunan alkadariya karara tare da suka game da su a karatun da ya gabata mun ce akwai hadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa wanda suka yi maganar khawarijawa duk da ba ambaci sunansu da alkhawarij ba amma annabi ya ambaci su kuma sahabbai suka tabbatar da su lokacin da suka bayyana a zamanin sayyidina ali har ma ya su kuma ya tabbatar da cewa su ne waɗanda annabi ya yi ishara a kansu a cikin hadisan da aka ruwaito kuma sayyidina ali da sauran sahabbai suka rika hujja da waɗannan hadisan da kuma kwaɗaitar da mutane a kansu yaƙi waɗannan jawa. saboda haka su game da su babu wani tantama cewa annabi sallallahu alaihi ya ishara zuwa ga bayyana su kuma kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa hatsarin su a zahiri yake hatsarin da a bayyane yake mutum yana da ilimi ko bai da ilimi zai gane sabanin sauran ƙungiyoyi waɗanda watakila in mutum ba ilimi gare shi ba lalle ya fahimci hatsarin su da wuri ba amma hatsarin haware saboda wani abu ne da ya shafi zubar da jini da aukawa dukiyar al'umma wanda da wuri mutane suke gane cewa banna ce to watakila yana daga cikin abin da ya sa wato hikimar da ta sa su hadisan suka zo karara suka yi bayanin su a to sai ki cewa akwai hadisan da aka rawaito waɗanda suka yi maganar qadariya da kuma almurji'a a waɗannan hadisan wasu daga cikin ma ashabus sunan wato waɗanda suka tattara littafan sunan kamar Abu Dawud kamar Ibn Majah su rawaito wasu daga cikin waɗannan hadisan wanda a ciki karara an faɗi sunan alkatariya kamar hadisin da yake cikin sunan abi dawud da yake cewa alqadariyatu majusu hadhihi al alqadariyatu majusu hadhihi al in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum wato alqadariya sune majusawan wannan al'umma idan sun yi rashin lafiya kada ku je ku dubo su idan kuma sun mutu kada ku halarci jana'izarsu wani yana cikin sunan abi dawud hakanan akwai hadisin da ya ce sinfani min ummati laysa Salahu ma fil islami nasib mutane ko kungiyoyi kala biyu a cikin al'umma ta ba su da rabo al-murji'atu wal murji'awa da kuma ƙadariya. wannan shi ma yana cikin jami'ut tirmidhi da kuma littafin sunan ibn maja a muƙaddimarsa na farko da yake cewa alƙadariyatu majusu hazihi al'umma wasu daga cikin malamai kamar yadda ibn taimiyya ya faɗa cewa sun raunana su sun raunana wannan hadisin hadisi ne da aka rubuto shi daga abdullahi ibn umar yana cewa li kulli ummatin majus wa majus hadhihi al-umma yaquluna la qadar in maridu falata ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum Imam Ahmad ya fitar da shi da wannan lafazin a cikin littafin As-Sunan sai dai akwai sanadin sa akwai Abdullahi Maula Gufra, wanda Ibn Ma'in ya raunana shi sannan kuma bai taɓa jin wani abu daga na hadisi daga Abdullahi dan Umar ba kaga akwai rauni sannan kuma akwai inqita wato datsewar isnadi to da wannan ne wasu daga cikin malamai suka raunana shi shi abdullahi ibn maula ghufra lam yasma min ahadin min sahaba bai da ruwaya ko ɗaya da ya ji ta daga sahabi Saura haka kaga an samu gibi a cikin sanadinsa wannan ta sa ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin littafinsa sa al-ilal mutanahiya littafin da ya ware domin tattara hadisan da basu inganta ba suke da rauni kwarai da gaske abu dawud ya fitar da shi daga wani isnadi daban amma shi ma isnadin yana da inqita'i saboda ta hanyar Abu Hazim Salama ibn Dinar aka fitar da shi shi ma kuma bai taba jin wani abu daga Ibn Umar ba al-Munziri yana cewa arwato shi ta hanyoyin daban amma duk daga Abdullahi dan Umar amma ba su inganta ba ba wacce ta tabbata Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana shi wannan cikin sunan Abi Dawud ya hassana shi cewa hadisi ne hasan Ah, sannan akwai ah, shi wannan na biyu shi ma za'ifi ne sinfani min ummati laysa lahum fil islam nasib shi ma yana da rauni wanda <clears throat> shi kansa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunana shi ya raunana shi a za'if sunan Abi Dawud da kuma za'if sunan Ibn Majah ya raunana shi ala ayyati halin hadisan da aka rawaito da suka bace faɗi sunan waɗannan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu malamai da dama ba sa inganta su ba sa inganta su in an samu watakila ba a fi a inganta guda ɗaya ko biyu ba daga cikinsu su ma kuma akwai ja akwai jayayya tsakanin malamai game da su saɓanin hadisan da suka zo kan khawarij waɗannan a cikin sahihai ne ma akwai wasu to ibnu taymiya yake cewa walakin allazi thabata fi dhamm al-qadariyyah wa nahwihim huwa 'an as-sahabati wannan magana tashi tana nuna cewa shi karan kansa ya fi rinjayar da rashin ingancin harisan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin yana cewa sai dai abin da ya tabbata game da sukan kadariya da da makamantansu shine abin da ya zo daga sahabbai wanda ya tabbata daga sahabbai tunda ta kungiyar ta bayyana ne a zamanin sahabbai kamar yadda za mu ga hadisin abdullahi dan umar wanda yake cikin sai muslim hadisin umar ibn al-khattab hadisin jibril wanda yana cikin sai muslim farko farkon sai muslim an zo an gaya wa abdullahi dan umar cewa a basra ga wasu can sun bayyana shine ghailanu dimashqi ya bayyana yana cewa la qadara wal amru unuf babu wata kaddara komai ka gani sabon abu ne a wurin Allah wato Allah subhanahu wataala bai san zai faru ba ballantana a ce an rubuta shi ballantana a ce an halicci abin sai dai ya faru sannan Allah ya san abin da ya faru shine aka zo aka gaya Abdullahi dan Umar cewa ga wasu can sun bayyana a Basra cikin ƙasar Iraki suna cewa babu ƙaddara. duk abin da ka gani sabo ne to shine Abdullahi dan Umar yake cewa ka je in ka haɗu da waɗannan mutanen ka ce da su fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni in ka gansu ka ce ba su ba ba ni ba su ba ni ba su ba su ba ni wallazi yahlifu bihi abdullahi ibn umar yace ina rantsuwa da wanda ni abdullahi dan umar nake rantsuwa da shi shine Allah yace law anna li ahadihim mithla uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhum hatta yu'mina bil qadar da ɗayansu yana da kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya ya ɗauka ya ba da shi sadaka fi sabilillahi to ba za a karɓi wannan daga gare shi ba sai ya imani da ƙaddara saboda duka aikin da za ka yi komin girmansa na alheri idan babu imani a zuciyar mutum Allah ba karɓarsa Allah yana karɓar abin da aka yi ne tare da imani amma in mutum bai da imani ya yi aiki ƙwarai to Allah baya karɓar wannan a masa sakayya irin wanda ake wa muminai ba za a yi masa ba to shine yace da shi na rantse da wanda nake rantsuwa da shi da ɗayan zai ciyar da da ɗayan su zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari wato ya ba da shi sadaka ce to ba za a karɓi wannan da gare shi ba har sai ya yi imani da ƙaddara. to shine sai ya ruwaito hadisin da ya ji daga babansa Umar ibn khattab shine ya ruwaito mana wani hadisi na biyu cikin al'arba'un hadisan wanda ya aka ce ana umar ibn al-khattab har zuwa ƙarshe da jibril ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya gaya masa birni anil islam anil iman anil ihsan an ashraq as-sa'a ya masu tambayoyi annabi yana shi ansa to a dai a dalilin da ya sa abdullahi dan umar ya sanar da mutane hadisin da ya ji daga babansa shine wannan a ciki jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da shiga rukunnan imani ko game da imani ya ce da shi an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa tu'mina bil qadari wa tu'mina bil wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi annabi ya ambaci imani da kaddara a cikin wato shika-shikan imani kaga wanda duk ya rasa imani da kaddara to imaninsa bai cika ba shi kuma imani ba a wani rukuni guda ɗaya in aka rasa shi a cikin rukunan imani to a rasa duka imanin don shi ne tushen da yake ɗaukar duk wani aiki na ibada da mutum zai yi to shi ne malam ya ce walakin alladhi thabata fi dhamm alqadariyyati wa nahwihim huwa an sahabati abinda aka ruwato daga sahabbai kamar Umar kamar Abdullahi dan Umar shine kamar wannan da muka karanta da kuma Ibn Abbas wa Abbas da Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas athar ɗinsa yana nan cikin mustadrak na Hakim da ya inganta shi zahabi ya masa muwafaka daga tawus yake cewa ina zaune a wajen abdullahi dan abbas da wani mutum shi kuma yana da aƙidar wato ƙadariya ce alƙadariya su ne waɗanda suke kore ƙaddara sai ya ce da shi inna unasan ya kuluna la ƙadara wasu mutane fa suna cewa ba wani abu ƙaddara Kala awa fil qaumi ahadun minhum su ce a cikin mutanen nan akwai wani qultu law kana ma law kana ma kunta tasna'u bihi sai ce to inda akwai wani me zaka yi masa eh, eh, sai in ji shi shi tawus sai ya ce law kana fihim ahadun minhum la akhadtu bi ra'sihi thumma qara'tu alayhi ayata kaza wa kaza da akwai wani daga cikinsu da na kama kansa na karanta masa aya kaza da kaza wato ayoyin da suka zo wanda suka tabbatar da cewa akwai kaddara إن كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون وكان أمر الله قدرا مقدورا وسنن أيو جواء القرآن wanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara faruwar komai zai faru Allah ya riga ya san da shi ya rubuta shi kuma baya faruwa sai da sai da ganin damarsa to wannan duk suna tabbatarwa da cewa sahabbai tun a lokacinsu wannan ƙungiya ta alƙadariya ta bayyana ibnu taimiyya zai zo ƙara bayani a kansu da abin da ya shafi aƙidarsu saboda haka shi lafazin ƙadariya akwai shi tun jimawa tun a zamanin sahabbai lafazin alƙadariya yana nan sai ya ce wa amma lafazin rafida amma lafazin arrafida wannan lafazi wanda ake ambatan ake ake ambatansa ake kiran waɗanda suka suka wuce gona da iri wajen wato mummunar aƙida game da da ahlul baiti da kuma su kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manyan su da da ƙananan su to wannan lafazi na rafida a wancan lokacin a wancan lokacin wato lokacin ah, ah, sahabbai bai bayyana ba a lokacin sahabbai a lokacin sahabbai bai bayyana ba yace awwala ma zahara fil islam lamma kharaja zaid ibn ali ibn al-husayn farkon san da ya bayyana shine lokacin da zaid dan ali ibn al-husayn yayi khuruji can zaid ibn ali ibn al-husayn ali ali ibn al-husayn shine zainul abidin al-husayn ibn ibn ali ibn abi talib to akwai anan ah, bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa shine ali ibn al-husayn zainul abidin dan san zainul abidin ɗaya daga cikin manya manyan a'imma ne na musulmi ɗaya daga cikin manya manyan limaman musulmi kuma ɗaya daga cikin malamai musamman ilimin hadisi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa sosai wajen ruwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ah, kuma tun bayan kashe mahaifinsa al-husayn ibn ali yana kankani daga baya ya shiga harkar neman ilimi da kuma ilmantarwa suna da cikin wanda suka raye ilimi a madina shi ali ibn al-husayn zain al-abidin yana cikin wanda suka raye ilimi a madina kuma yana cikin mutane da ake kaddara su sosai da sosai to ɗansa zaid yana da ɗa zaid wanda aka sani yana da ɗa muhammad muhammadul baqir baban Ja'far Sadiq shi Ja'far abin shi Muhammad Muhammad al-Baqir shi ma ɗansa ne amma babban ɗansa ne shi wannan zai kaninsa ne kanin shi Muhammad ne kusan ɗan Muhammad ɗin Ja'far abin nan Ja'far ibn Muhammad Ja'far Sadiq shine kusan sa'an zai ɗin ma kusan sa'an sa ne a shekaru saboda bayan bayan rasuwar shi ali ibn al-husayn shi dan uwansa shi muhammad al-baqir shi ya ci gaba da kula da shi ya ci gaba da ilmantar da shi a gurin shi ya ci gaba da karatu to daga baya ya fita daga madina ya tafi iraki neman ilimi inda aka ce ya yi karatun abin da ya shafi aƙida a hannun wasil ibn ata san wasil ibn ata shine jagoran mu'tazilawa mu'tazila waɗanda su ma suna da aƙidar da ƙaddara suna da dai wasu aƙidu haka dai marasa daɗi to abinda ma ake mamaki ya aka shi zaid ibnu ali ibnu al ibnu ali ibnu abi talib wanda ya fito daga gidan ahlul baiti yaye da ya karatu a hannun wasil ibnu ata wasil ibnu ata shine jagoran mu'tazilawa mu'tazilawa suna cewa faɗin da sayyidina ali yayi da muawiya ba tabbas cewa yana da gaskiya an gane faɗin da kakansa ko ce kakan mahaifinsa shine ali ibn abi talib faɗin da suka yi da mutanen sham wanda muka yi bayanin sa wata rana anan shi wasin da mutanensa da mabiyansa suna cewa sayyidina ali ba tabbas yana kan gaskiya sun ce ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu ya ɓabatu ba kan gaskiya ke ba amma su ba su san tabbas waye ba muawiya ne baya da kan gaskiya ko ali ɗin ne shi yasa suka jingine su gaba ɗaya wannan shine ra'ayin mu'tazila to ya aka yi kai zaid ibn eh, ali ibn husayn ka tafi kai karatu a hannun wanda yake ga kakanka da ya faɗa ba da tabbas cewa kan gaskiya yake to amma dai a hannunsa ya yi karatu kuma yana daga cikin aqidar mu'tazila al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar in sun ce al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba wai suna nufin irin wani abu da muke yi ba mutum ya tsaya yi wa'azi ya faɗakar ya ce kaza da kyau kaza ba kyau a'a suna nufin a tashi a yi bore idan an ga shugabanni suna yi ba daidai ba a yi bore a yi faɗa da su a kwace mulkin daga hannunsu wannan ita ce aƙidar ƙidar mu'tazila aqidar mu'tazila akwai khuruji akan duk wani wanda suka suka suka suka yadda su a gurin su cewa fasiki ne ba mutumin kwarai bane ko azzalimi ne to bai halatta a zira masa ido ba yayi ta mulki ya kamata a yi a fadar su a tashi a yi fito na fito da shi a kulla tutocin yaki a yake shi a kawar da shi to daga nan zaka fahimci watakila daga nan shi Zaid ibn Ali zaid ibn ali ibn al ya dosano batun batun khuruj duk da cewa muhammad abu zahra muhammad abu zahra a cikin littafinsa al-imam zaid yana da littafi al-imam zaid ibn ali da ya rubuta babban littafi ne shafi 500 da wani abu akan shi tarihin wannan shi yana ganin kamar zuwansa iraki wajen wajen shi wasil ibn ata ba ya je bane a matsayin ɗalibi yi karatu saboda ya fito da gidan ilimi ya fito da gidan ilimi duk da cewa ilimin da ya karanta a gidansu ilimi ne na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ne na sanin shari'a ba ilimi ne na jayayya da rigima ba ba ilimin jayayya ne ilmul kalam da ilmu ilmu ma'rifatul firaq ba kuma yana ganin cewa wasil ibn ata shi kansa ai kusan sa'an shi zaid ibn ali ne sa'an sani a shekaru shi ma shekarar tamanin aka haife shi kusan shekarunsu duk ɗaya ne sai ka yake ganin cewa to ya za a ce ya zo sa karatu duk da cewa su ma abinda malamai suka faɗa cewa ya karanci abin da ya shafi usul usul suna nufin usuluddin abin da ya shafi rigingimu na aƙida an sani cewa a wancan lokaci basra albasra a wancan lokaci wato wani gari ne wanda kusan duk wata ƙungiya ta rigima ta addini akwai ta a Basra akwai ta akwai Shi'a masu boye kansu waɗanda a lokacin ba sa iya bayyana kansu dan lokacin halifancin daular Umayya ne lokacin Hisham ibn Abdul Malik shine sarki sauraka ba sa ba sa iya bayyana kansu to akwai su a garin Basra haka nan akwai alqadariya a garin Basra haka nan ga mu'tazila a garin basra to akwai dai ƙungiyoyi daban-daban da ta tattara waɗanda suke ƙungiyoyi ne na 'yan jayayya irin gingimu da sauransu to ka ba mamaki ya ji buƙatar ya fita ya je ya karatun abin da ya shafi irin waɗannan ƙungiyoyi a hannun waɗanda suka san abu ko da kuwa sa'annansa ne ko da sa'an ne sau kasancewarsa sa'ansa baya hana ya zama ya zama malamansa ka za ka ga malaman tarihi sun faɗi cewa a gurinsa ya karanti abin da ya shafi usuluddin kamar gani a cikin littafin ash-shahrastani al-milal wa nihal to saboda haka da ya je can bayan ya ya dawo sai yake ganin cewa ya kamata su tashi su yi bore akan mulkin sarakunan banu umayya a wancan lokaci cewa azzalumai ne ya kamata a to duk da an ruwaito cewa yan uwansa sun ja masa kunne saboda tun bayan kashe sayyidina Hussein ibnu Ali wannan gidan suka aje maganar siyasa to haka duk sha'anin siyasa ba sa shiga suka mai da hankalinsu kawai akan sha'anin ilimi shi sa an ka ɗauki tarjamar ali ibn al-husayn zain al-abidin za ka ga harka ilimi ce kawai a gabansa yana da alaƙa in ka gan shi a wajen masu mulki su suka neme shi sukan neme shi su sarakunan bani ubayya su musu kyauta su karrama su duk suna yi musu wannan saboda haka yakan je wajen su idan sun neme shi kuma su yi masa su yi masa kyauta ta karramawa amma maganar su shiga rigima ta siyasa ba su shiga ba haka nan muhammad dan uwansa muhammad ibn ali ibn al-husayn shi ma bai shiga harkar siyasa ba haka nan ɗansa jafar ibn muhammad shi ma in ka koma tarjama za ga duk harka ce ta ilimi ta karantarwa ta abin nan duk da cewa shi'a daga baya sun zo sun danna su a cikin harkar rigimar wanda ba ruwansu saboda haka kaga shi gidan da ya taso tun daga lokacin da aka kashe Husaini bai samu cewa ana sha'anin siyasa ba ana maganar fito na fito da masu mulki to a lokacin da ya bayyana zai zo mutanen Kufa suna kiran shi akan cewa za su yi masa mubaya'a a matsayin shine shugaba dan yayi bore a kawar da mulkin Hisham ibn Abdulmalik. Malik sai 'yan uwansa suka gaya masa cewa mutanen nan su suka yi sanadiyar kashe kakanka shine al-husayn domin su suka gayyace shi cewa ya zo suna nan sun shirya suna cikin shirin ko ta kwana kuma za su yaƙi har ƙarshen jininsu wajen su ga sun ba shi kariya kuma sun dawo musu da mulkinsu amma ƙarshe da ya fito suka watsar da shi har aka kashe shi ba su iya zuwa sun taimake shi ba saboda haka suka gaya masu su suka kashe kakanka mutanen kufa sannan mutanen kufa su suka su suka yi su sanadiyar mutuwar abin baban kakanka shine sayyidina ali shi kansa shi kansa an sun cewa sayyidina ali ai kufa ya koma da ƙarshe to za ka karanta nahjul balaga wannan kagare nasu ne za ka ga yadda sayyidina ali yake ta wato Allah wadare da mutanen kufa yadda suka suka yi watsi da shi ba sa yin wani abu na tashi su taimaka masa yana musu Allah wadare suka ce hatta dan uwanka Hassan hatta dan dan uwan babanka Hassan su shi ma sun cutar da shi ka suka bashi shawarar cewa kai ya yarda da wannan zakin bakin nasu cewa suna nan sun shirya suna da sojoji waɗanda suke jiran ko ta kwana sun kai su wajen su su su su ɗari biyu da wani abu suna faɗa ɗari biyu da wani abu suna jiran abin dubu ɗari biyu afuwan dubu ɗari biyu da wani abu suna jiran ko ta kwana cewa ga su ga mutanen masar ga shi al-khurasan duk suna tare da shi saboda haka za a samu aƙalla sojoji waɗanda za su dafa masa a cikin wannan gwagwarmaya za su kai wato dubu arba'in haka suka yi masa alkawari yan uwan suka nuna masa kai yayi amma ya ce shi da zaman wulaƙanci, gara mutuwa <coughs> to saboda haka labari kuma ya kai ga kunnan hisham ibn abdulmalik ya aika wa gwamnansa wani da ake kira yusuf ibn umar da shi ne a lokacin gwamna a kufa ya ce to ga labarin da na ji cewa zaid ibn ali yana da yana tattara mutane yana karɓi mu baya a cappa daga su akan za su fito su yaƙi gwamnati amma abin da nake so da kai kai ƙoƙari ka lallashe shi ka lallashe shi ka nuna masa hatsarin abin da ake nuna masa in ya yarda ya da shi da mutanen sun aja makami to ka karrama su wato shi Hisham ibn Abdul bai so a kai ga fada ba to amma ina sai zanto ba su karɓi wannan tayin ba ba su karɓi wannan kiran ba har ma dai suka tara dindina. afuwan shi shi abin da ya fara kiran a fito a fito tunda an nuna masa cewa an gama shiryawa ya ce to a fito aka sa ranar fitowa ranar ma bata zo ba wannan duka a shekara ta 121 a ta, ƙarshen shekara ta 121 saboda haka lokacin da ya fito da sauran 'yan tsiranin da suke tare da shi ana ta kira akwai abin nan a taken da suka bayar in sun duk wanda ya ji ana kiran wannan taken to kawai ana cewa ya fito ne kawai da shirinsa ya mansur ya mansur ayyata ta ya mansur ya mansur mutane suka yi fitowa wanda aka yi masa alkawarin wajen dubu ɗari biyu da wani abu ƙarshe dai har aka gama yekuwar abinda kawai aka samu mutum 218 mutum 218 ba su kai adadin waɗanda annabi ya fita badar da su ba to kuma shi an riga an tsokano faɗan to aka shiga aka yi ta fafata aka yi ta faɗa aka yi ta faɗa a takaice dai har aka kashe shi aka harbo kibiya ta same shi aka ya faɗi akwai ɗansa a cikin a mayakan ya ce to shi baya son a bar gawarsa babansa don gudun kada a yi mata wani abin da bai dace ba saboda wani san irin sha'ari na 'yan siyasa a wannan lokacin saboda haka sai aka je aka binne shi a cikin wani rami inda ruwa yake gudu inda ruwa yake abin nan aka sa ganye aka rurrufe da dai ba za a fahimci cewa akwai gawa abin ba to ashe an yi an yi shuka idan makwarwa wani ya gani shine je faɗa ce ai ga inda aka binne shi to aka je aka ɗau shiro gawarsa aka aka aka gicciye shi aka gicciye shi kun suna yin irin wannan a gicce gawa bayan an abin nan bayan an mutum ya mutu waye saboda ya zama izina wanda zai yi irin laifinsa in ya zo dama a kofar gari ake gice ta duk mai shigowa ko bako ne ko ɗan gari zai ga gawar gata a sama a rataye kuma ga abin da laifin da ya yi kusan sai da shekara hudu haka to lokacin da ya fito shi ne na ibnu taymiya yake gaya mana waƙiya da ta faru su mutanen 218 da suka fito lokacin fafatawa ga kuma rinduna sai suka tambaye shi suka shiga jarraba shi domin suna ganin a wannan faɗan ba za su iya shi ba kuma ga shi sun masa alkawari da yawa ne daga cikinsu ma ba su fito ba game da aka sani dai duk ƙarya ce to waɗanda suka fito ɗin ma da suka ga rundunar abokan faɗansu ta fi tasu yawa sai suka nemi su samuwa kansu uzurin da za su janye sai suka fara tambayarsa to kai menene ma ra'ayinka game da abubakar da umar Me ra'ayinka kai za ka ce game da abubakar da umar sai ya ce a ma allahumma gfir lahuma ni ina goyon bayansu kuma allah ya musu gafara haka ya faɗa game da abubakar da umar sai suka ce a abubakar da umar ɗin duk da sun ƙwace shugabancin iyayenka wato khilafa ba su ba ali ba sun kwace masa ya ce eh duk da ni na yarda cewa aliyu ya kamata ya zama shugaba ba su ba amma tun da sun karba kuma da suka karba sun yi adalci kuma sun yi hukunci da littafin Allah da sunna don haka ni ina son su haka ya gaya musu ya ce duk da sun kwata amma sun yi adalci kuma sun yi aiki da kitabu wa sunna saboda haka ni ina tare da su sai suka ce to kenan in haka ne me amfanin ka zo ka ce za ka yaƙi waɗannan mutanen tunda ka yarda da asalin waɗanda suka karɓi mulkin tun farko su waɗanda ka fito za ka yaƙa me dalilin ka yaƙe su sai ce to ai waɗannan suna da bambanci da waɗancan waɗannan azzalumai ne sun zalunce mu don haka na fito ne in yaƙi azzalumai ba wai don ko suna da dangantaka da wani can a baya ba to shine sai suka ce to tunda ka yarda da Abubakar da Umar to mu ba ruwan mu da kai mu mun yi bara'a da kai to shine sai suka watsar da shi daga nan suka samu sunan Rafida Rafida shine wanda ya watsi da wani abu Abu al-Hasan al-Ash'ari a cikin makalatul islamiyyin yana cewa an kira wasu da Rafida li rafdihima Abubakar wa Umar saboda sun ki yarda da abubakar da umar aka ce da su rafida ah. ibn taimiyya kuma yana faɗar cewa saboda sun yi rafdin zaid sun ci watsi da zaid ibn ali ibn husayn saboda ya yarda da abubakar da umar in ka haɗa maganganun biyu duk dai abu ɗaya ne duk dai saboda abubakar da umar ne sun ƙi abubakar da umar aka sa musu rafi rafida kamar yadda shi abul hasan al-ashari ambata ko kuma sun ƙi zaid aka sa musu rafida me yasa suka ƙi shi saboda ya yarda da abubakar da umar so kuma ba sa son su to daga nan ne kalmar rafida din ta samu asali cewa amma lafzun rafida fa hadha al awwal awwal ma zahara fil islam lamma kharaja zaid ibn ali ibn al-husayn farkon sanda ya bayyana wannan lafazin na rafida sanda ya bayyana a tarihin musulunci shine yayin da Zaid ibn Ali ibn Hussein yayin khuruji lokacin da yayin khuruji fi awail miati athaniya a farko farkon shekara ta ƙarni na biyu saboda ya yi hurujinsa ne a ƙarshen shekara ta 121 aka kuma kashe shi a shekara ta 122 wato farkon shekara ta 122 kaga al-awail mi'at saniya kenan fi khilafati hisham ibn abd al a lokacin halifancin hisham ibn abd al-malik ibn marwan shi hisham ibn abd al-malik ibn marwan yana daga cikin sarakunan daular banu umayya da suke da suka yi karfi sosai cikin sarakunan daular banu umayya waɗanda suka malki wannan daula shi wannan hisham yana ɗaya daga cikin sarakunan su waɗanda sun yi karfi sosai sosai da gaske wattaba'ahu shi'atu shi'a suka ce sun goyi bayan shi fasu ila an abi bakar wa umar sai aka yi masa tambaya game da abubakar da umar su ne masu tambayar ba wasu ne daban ba kuma cikin wannan rundunar da suka fito akan za su taya shi yaƙi yaƙi daular banu umayya fatawallahuma sai ce shi yana goyon bayansu, yana san su wata rahama alaihima ya roƙi Allah ya musu ma rahama farafadahu qaumun sai wasu daga cikin wannan rundunar suka ce to ba ruwanmu da kai suka watsar da shi faƙala sai ya ce rafattumuni rafattumuni kun watsar da ni kun watsar da ni Fasummo an rafida daga nan suka samu sunan an rafida saboda haka rafida suna ne wanda ya faro daga wannan lokacin kunga bayan shekara 120 da wani abu sunan rafida ɗin ya faro gabaninsa ana cewa shi'a kuma tun farko ma akan ce shi'atu ali shi'atu muawiya kamar da muka faɗa kalmar shi'a ɗin ba tana nufin wata aƙida ba tana nufin magoya baya ne kawai daga baya ne ta ci gaba har ta zama wata aƙida mai cin gashin kanta eh nan shi tar shi rafida daɗin? a littattafansu, kamar a cikin biharul anwar na almajlisi har babi yayi akan falalar shi wannan sunan falalar shi sunan daɗin tun tunda ya riga ya zama suna kuma in an faɗe shi a wancan lokacin suna ne da yake tattare da suka aka faɗe shi to an soke su ne ba san shi suke ba tun daga abin da ya faru wani daga cikin ahalul baiti din ne suka yi watsi da shi to sai suka ga tunda abin ya tafi a haka sai suka ga to me zai hana tunda da su magana su kirkiro hadisai ba wahala ki ba kai ne zai maka wahala kai wa annabi ƙarya amma su abu ne mai sauki to sai suka sai suka sai shi majalisi a cikin littafin sa al-biharul anwar ya ka ruwaya daga cikin suna da ruwayoyi amma daga ciki ko ruwaya da ya ka daga Abu Basir cewa an an an tambayi shi abin nan a Abu Abdullah Abu Abdullah shi abin nan Ja'far Ja'far as-Sadiq an tambaye shi game da da wannan wani daga cikin mutanensa ya ce ga fa halin da ake ciki mutane suna kiran mu rafida kuma wannan yasa suna halatta jinin mu suna kaza suna kaza dai faɗa abubuwa da yake zargin ana yi musu a dalilin wannan sunan sai yake ce masa ai a cikin a cikin sojojin annabi Musa akwai wasu guda saba'in waɗanda sun fi kowa ibada sun fi kowa ibada sun fi kowa ƙoƙari sun fi kowa son haruna annabi haruna lokacin da annabi musa baya nan su suna bautawa allah suna suna son annabi haruna saboda haka sai aka tsane su a lokacin sai ake ce musu rafida saboda suna son haruna kasan shi haruna a gurin shi a rafida ramzi ne na sayi ali ya ce an tabi manzala anta indi minni bi ta haruna min musa to shi ne da annabi Musa ya dawo ya samu gashi gashi gashi ya ce to shi kenan, daga yau sunan ku rafida ya ba su wani take kuma ce kuna da wani matsayi a gurin Allah to shi ne kuma yanzu aka ba ku wannan sunan saboda matsayin da kuke da shi to kaga shi sunan tunda ya zama musu karfan kafa bai da suka iya da shi rafi zaɗin rafi zaɗin ne ko ba sa so rafi ne to gara su gyara shi su wanke shi ya zama na suna ne wanda zai karbu a gurin mabiyansu farrafidatu tatawalla akhahu aba ja'far muhammad ibn ali su rafida sai suka koma suka ce to su suna goyon bayan muhammad ibn ali shine dan uwan shi zaid kamar da muka ce shine babban wansa ne babban wansa ne dan dan sa ma ja'far sa'an sa'an zaidu ne والزيدية يتولون زيدا su kuma waɗanda suka zama mabiyan zaidu a wannan lokacin suka ita suka kirabuwa da shi to su ne ake kira zaidiya wato mabiya zaidu su kuma waɗancan sai ake kiran su ja'fariya ta ce al-imamiyya al-isra'i ashariya ko ce al-ja'fariya saboda sun karkata zuwa ga Ja'far ce saboda haka daga nan a'imma din suka suka ci gaba da da da dorewa wa yunsabuna ilaihi ake jingina su zuwa ga zaidu shi shi zaid ibn ibn ali wa min hina idhin inqasamat ash-shi'atu ila zaidiyatin wa rafidatin imamiyya to tun daga wannan lokacin ne shi'a suka rabu suka zama akwai zaidiya akwai kuma rafida imamiyya asalin zaidiyya sun fi kusa da sunna sun fi kusa da sunna iliminsu da aƙidunsu da sauransu inda suka sha bamban da sunna a wasu abubuwa ne waɗanda ba su da girma sosai sun yarda da shugabancin abubakar da umar da usman amma dai suna cewa na alibi yana gaba da su a falala amma idan ya zanto wanda aka fi shi falala ya zama shugaba ga mai falala a ƙarƙashinsa babu komai ya juzu imamatul mafzul ma'ujudul fadil tare da cewa akwai wani wanda ya fi shi cancanta amma shi ya zama an naɗa shi to shi kenan ya halatta a ci gaba da yi masa biyayya wannan aƙida ita ce ta zaidiya asali za ka samu hatta a littattafai da sauransu suna dogaro da littattafan sunna da sauransu salih al-mukbili mai littafin al'alamu shamikh fi ithar al-haqqi ala mashayikh mutumin yaman ne kuma dan mazhaban zaidiyya ne kusan zaidiyya akwai ta a Yaman duk da cewa a cikin zaidiyya din akwai wadanda kusan da su da rafida din ba bambanci kamar aljarudiyya aljarudiyya daidai take da rafida ba ba su da bambanci dan ita kanta zaidiyya din ai ta takakkasu gida gida suna kasa su wajen gida biyar akwai zaidiyya akwai sulaimaniya akwai al abin akwai aljarudiya akwai kaza ga sunan dai Ah, to ita jarudiya da dama shi'ar rafida ce ba su da bambanci kuma daga baya su kansu zaidiya din na yaman musamman wannan husiya din waɗanda suke bin wannan husi wanda ake faɗa da shi a yaman kusan da can ba sa ga miciji da da shi'a ta iran kusan ma kakansu shi badruddin dinar husi din ma kafarta kafarta khomeini yake yi to amma daga baya da ya fita har ya je zauna a iran sai ya dawo a shi'a sosai saboda haka sai ya ja mutanensa na wannan famili din sai suka zama shi'a din sosai suka kulla alaka da da mutanen iran kuma suka ci gaba da da zagin sahabbai ba ji ba gani amma da farko su zaidiya suna da matsala da muawiya saboda ya faɗa da sayyidina ali da waɗanda suke tare da shi amma sauran sahabban da suka gabace shi wanda ba su shiga rigima ba ba su da matsala da su duk da cewa a cikinsu an samu waɗanda suka fito suka ce hatta su waɗannan ɗin bai kamata a ci gaba da cewa akwai matsala a tare da su ba kamar shi kansa mu'awiya din kamar ibn wazir mai littafin al-Awasim wal qawasim kamar irin su sana'ani mai littafin subulus salam irin su shaukani mai nailal autar aga duk daga baya sun dawo su. soki wancan tafiya ta ta sukan wasu daga cikin sahabbai saboda daga baya an samu da yawa daga cikin sun zo suna suka irin su eh, abin nan ah, jarir ibn abdullahi al-bajali irin su abu huraira irin su ah, nana aisha ah, ba nana aisha ba ummu habiba ummu habiba bintu abi sufyan suna sukan su to amma zaka ga littafin al-alam duk da cewa kaga shi bai kai su bai kai su su shaukani samun yanci daga fita abin da badan ya fi karkata zuwa ga itizal mazhabar mu'tazila da shi shi'a rafida mu'tazila ne a aqida kamar yadda muka faɗa shi kansa zaid ibn ali kaga gurin shugaban mu'tazila din yi karatu to shi al-muqbili yake cewa a littafinsa az-zaidiyya laysu min ar-rafida su zaidiyya ba sa daga cikin rafida bal wala min gulati shi'a yace ba ma da cikin shi'a wasu masu zurfafawa wajen kafarta sahabbai da bata su fi urfil mutaakhirina a gurin malamai na baya baya wala fi urfis kai har ma a wajen malamai magabata zaidiya ba sa cikin su fa innahumul ahna yace su a yanzu yana bada labarin lokacinsa yace mustaqirru madhhabuhum استقر مذهبهم مستقر مذهبهم التردي على عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم duk sanda suka faɗi waɗannan bayan Allah suna cewa radiyallahu anhu suna yaban Uthman su ce radiyallahu suna ambata Talha Talha ibn Ubaidillah su ce radiyallahu suna faɗar Zubair ibn al-Awwam su ce suna faɗar Aisha su ce radiyallahu duk da cewa waɗannan suna da suka fafata rundunar ta fafata da ta'ali amma duk da haka ba su ba su watsar da su ba ba su daina kuma yi musu addu'a mai kyau ba fadlan an shekhaini ballantana kuma abubakar da umar to kaga shi zaidi ne amma yana faɗar haka cewa mazhabar zaidiya shine waɗannan manyan sahabban duka duk da cewa an samu rashin jituwa tsakaninsu da sayyidina ali ba sa zagin su in ma aka ambaci sunansu suna cewa radiyallahu anhu kaga ashe ba aka haɗa ta da shi'ar rafida ba waɗanda da an ambaci ɗaya daga cikin waɗannan sunaye za su ce la'anahullah ko su faɗa ka ji ko su faɗa a ransu wannan yana cikin da uku hakanan daga cikin mazhabar zaidiyya kamar yadda muka gani a tarihin shi zaidi ibn ali akwai khuruj al-khuruj ala a'immatul jawri suna ganin cewa idan mutum idan shugaba azzalimi ne to kada a sa mai ido ya kamata a fito a yake shi kusan mazhabar ahlus sunna suna cewa ba a fitowa a yi fito na fito da shugaba komin zalincin sa kamar da annabi ya nuna annabi a hadisan sa da yawa yana nuna ayi hakuri akan zalinci saboda abinda fito na fitan yake haifarwa sai an dawo an gwammace ina ma an bashi ya ci gaba da zalincin akan a fito a ce za a yi gaba da gaba kamar yadda take faruwa yanzu a Syria kun ga abin tun 2011 tun 2011 yanzu ana muna 2024 yana nan kuma har gobe kashe mutane yake har gobe an kashe sama da mutum miliyan banda waɗanda aka aka kore su suka bar ƙasashe wanda banda wanda suka ɓace ba a san inda suke ba suna dare ba su dare ba a sani ba banda waɗanda aka jikkita suka zama suka zama wato suka zama musakai ba su iya amfana da kansu komai ba wani ya rasa ƙafafuwa, wani ya rasa hannu wani ya rasa ido wani wani ya kamu da wata cuta da ba zai iya wani abu ba su ma wannan lissafi ne mai yawa kuma yana na har zai yana mulki ya samu ɗaurin gindi ƙasashen ma da da suka ɗan zare masa ido yanzu an da sun kuma za sun ɗinki ana ci gaba da harka da shi to kaga wani amfani aka samu kenan ba wani amfani da aka samu zaluncin da aka yaƙa ya nunnun kuma akan wanda aka yaƙa da farko to shi yasa kaga wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da'iman yake yi shi ne. ku yi haƙuri ku nemi haƙƙinku a gurin Allah ku ku ba su nasu haƙƙin in akwai wani haƙƙin su a kanku? ku ba su ku nemi kuma naku a wajen Allah amma ku ce za ku fito ku ɗau makami to suna da makaman da suka fi naku suna da waɗanda suke biya kuɗi kuma sannan duniyar azzaliman za su kawo musu ɗauki to kaga ƙarshe ku za ku sha wahala to su zaidiya yana daga cikin ra'ayinsu shine al-khuruj al-khuruj ala al zalama shine abinda zaidu din yayi karshe kuma aka kashe shi aka kashe mabiyansa ko ba a ci wata nasara ba daular umawiyyar ta ci gaba da da kasancewa wannan sarkin ya mutu dan ya zo ya gaje shi aka ci gaba da sarauta <coughs> dan bayan kashe shi din an an an kusa an daular ta kuma kusan kusan shekara 100 bayan kashe shi to kaga me me aka yi kenan kuma waɗanda suka zo suka karɓa al'abbasiya ne su ma kuma ba a zauna da su da shi an lafiya ba aka ci gaba da faɗa yana daga cikin aƙidar su a cewa kamar su zaidiya suna da aƙidar cewa ba wai sai ɗan husaini ne kawai zai zama imam ba kasan su ja'fariya shi'a ja'fariya ko ce shi'a imamiyya mai limamai sha biyu sai wanda ya fito daga zuriyar daga zuriyar husaini banda Hassan shi Hassan daman kamar da muka faɗa ya musu laifi ba zai faɗi ne laifin tunda an ce duka a masu mai ne kuma ka zo ka ce ya yi laifi kaga kenan ba masu ne ka rusa kuma wata aƙidar ka babba to shi yasa dole a yi shiru eh. don ka matsa dai shi laifi tunda mutumin da aka baka milki wanda daman kuma naku ne Allah ne ya baku yace kuma naku ne bai halatta wani ya karba ba aka baka kuma ka ɗauka ka ba mu wanda ake ce kuke cewa maki ai kaga ka an yi ba daidai ba kamar dan APC ne ci gwamna ko ya kira wa wadan PDP ya bashi kaga eh, kada ga yan APC za su kyale shi to to to to saboda haka su zaidiya suna ganin cewa imama bata takaita akan ƴaƴan Husaini kadai ba har da su 'ya'yan Hassan kawai dai a samu mutumin da yake mai ilimi ne adali ne kuma mai kyauta ne kuma sannan jarumi ne in aka same shi ya cika waɗannan sharuɗɗan da sauran sharuɗan da suke bukata imama shikenan shikenan saboda haka duk ƴaƴan fadima in dai daga zuriyar Fadima ne kawai za su yi za su yi abin nan an ce 'ya'yan Fadima saboda sayyidina Ali yana da 'ya'ya da yawa 'ya'yan sayyidina Ali su sojan arba'in ne ko ina ji arba'in da ɗaya ma ne ko da biyu su arba'in ne ‘ya'yansa arba'in sha ah, tara maza 21 da ɗaya mata eh haka ne 19 maza 21 mata amma an ka koma tarihin matan nan za ga yawanci duk waɗanda suka aura su ne waɗanda yan shi'an suke rigima da su su suka yi sai auren 'ya'yan nashi kuma za ka samu cewa 'ya'yansa akwai abubakar na farko dai akwai suna waɗanda ya sa suna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Muhammad Muhammad ibn al-Hanafiya sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda kuma suke da sunayen matan annabi sallallahu alaihi wasallam eh cikin a cikin a cikin matansa sannan ƴaƴansa mata sannan a cikin ƴaƴansa maza akwai waɗanda suke da sunayen al-khulafa'u thalatha saboda su abokansa ne abokansa ne da suka rayu tare yana son su suna son shi saboda haka yana da abubakar yana da umarul asghar yana da umarul akbar yana da usmanul asghar yana da usmanul akbar in aka haifi in aka haifi wanda ya sa masa umar ya rasu yana karami da an wata haihuwa sai ce to an kuma samun umar kana ga za ka haifi ɗa ka duba wani babban bakin ka ka rika sa masa ɗaya a cikin 'ya'yansa har da habiba umu habiba yar abu sufyan ce amma kasancewa mata adabi har da ummu habiba a cikin a su 'ya'yansa saboda haka su ba wannan shirman duk ba su ma san ana yi ba ba su ma san da shi ba to yana daga cikin mazhabar su fifita sayyidina ali akan sauran duk da sun yarda kuma da sauran ah, sannan suna cewa abubakar da umar da usman sun karɓi shugabanci da tawili aka ce da tawili wato kayi ba daidai ba amma kana da hujjar da ta sa ka yi duk da su a gurin su ba su gamsu ba amma dai kana da hujja ba wai son zuciya ne ya sa ka yi ba saboda haka suke karɓar abin da su sannan a ɓangaren bangaren suna kan aƙidan mu'tazila ne suna kan mu'tazila abin da ya shafi kuma furu'a to wasansu suna hanafiya wasu lokaci suna shafi'iyya wasu suna shafi'iyya eh, za ka samu su tsakanin waɗannan mazhabobin biyu hanafiya da shafi'iyya su zaidiya shi yasa za ka suna zaune a yaman da 'yan shafi'iyya amma ba a kajin ana rikici saboda suna da kusanci a wajen a wajen mazhabarsu musamman abu hanifa suna da awar isma amma ga fadima da ali da hassan da husaini kawai suna da'awar cewa waɗannan masumai ne baya ga waɗannan sauran ba sa danganta musu isma su zaidiya sabanin sabanin rafida saboda haka su bid'a su ta kai ta waɗancan muni ba duk da cewa a yanzu ɗin ana ana farauce su kuma ko a can baya daman wani yana cewa ni bi zaidiyin saghir ukhriju lakum rafidiyan kabiran ku kamun zaidi ɗan ƙanƙani. za ku ga yadda zan fito muku da shi barafide babba wato saboda kadarko ne kadarko ne na zuwa kasan kamar yanzu ne kaga wani ya fara zagin muawiya ya fara zagin ma'awuya to a hankali a hankali ka ji shi yana ta ƙara gaba ba zai tsaya nan ba wannan gada ce kawai da yake bi ake bi a kai can wanda ya fara zagin muawiya ko wani daga cikin sahabbai ya fara nuna shi da ɗan yatsa to ka ba shi 'yan kwanaki inda ya ba bayi ba sai kaji ya tsallaka ya koma can sai kaji shi dubu-dubu cikin zagin manyan sabbai saboda kofa ce ta shiga wannan mummunar tafiya to wannan shine da ibn taymiya anan yake gaya mana yadda sunan rafida ya faru a tarihi da babu shi daga wannan lokacin aka samu rafida da aka yanzu aka ce rafida to ana nufin sunayen suka fi yawa a duniya yan zaidiya din ba su da yawa yaman ba Baka jin ana maganar zaidiya amma waɗanda suke iran da waɗanda suke iraki da shi'ar da take kuwait da shi'ar da take katif a abin nan arewacin mamlaka saudiya da shi'ar da take lebanon da shi'ar da take kuwait dukkan su rafida ne dukkan su sune waɗannan rafida ɗin ba zaidiya ba zaidiya kawai ana samun ta ne a yi ba rafida ɗin kusan su ne suka fi shi yasa ma da da an ce wani dan shi'a ne to kakka tsaya ma bincike wai zai zaidiya ne ko ba kawai wancan ne ba su waɗannan kusan ba ba abin su ma waɗanda suka ɗan rage din su ma suna kokari su koma su haɗe da abin din kamar yadda kake gani yanzu a Yaman suna ta kakkashe mutane su waɗancan suna ba su makami suna ta kashe al'umma Allah ya mana magani wannan ina ga za mu tsaya a nan sai karatu na gaba insha Allah wanda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh